muke gabatar da koyarwa a kan darussa daban-daban bisa tallafin ɗan uwan Muhammad Sani Bello Kwantiti Sobeya daga Kano, Najeriya. Wannan shine mu na lissafi kuma karo na biyar kenan. Daga karo na farko zuwa na hudu mun ga inda muka yi introduction muka fara da topic inda ake kiran fraction da duk abubuwan da suka shafe shi har zuwa ƙarshe. so bayan mun yi wannan kuma sai wani abu ya faru an yi tattauna da wani malamin lissafi ɗan uwan muhammad jimil sahabi sai ce ga wani abu da yake kira comprehensive mathematics syllabus wanda yana ganin inda za a bi shi a wannan tsarin to in allah yadda zai zama mai fa'ida kuma duk wanda ya koya ya iya lissafi kenan kamar yadda za ku gani ga topics nan guda goma sha hudu a nan sannan ga kuma ƙarin guda goma sha hudu sun zama topics guda ashirin da takwas kenan so daga topics ɗin nashi za ku ga na farko ya kamata ya zama numbers ne amma mun riga mun fara da fractions amma duk ba matsala yanzu za mu yi ara koma baya za mu je mu ɗauki numbers ɗin mu sannan mu zo mu ci gaba daga inda aka tsaya so ba tare da bata lokaci ba za mu fara da topic na farko a cikin wayannan syllabus guda 28 mai sura numbers numbers ɗin nan ba wani abu bane ina magana akan nambobi da muke amfani da su a lissafi kuma sun kasu kashi biyu wanda ake kiran su real numbers wanda ake kiran su complex numbers so za mu fara da real numbers shi real numbers na shi ma akwai waɗansu kashe-kashe a ƙarƙashin shi kashi na farko ana kiran shi natural numbers kuma za ku kalla ga shi mun ce the are normal counting numbers 1 2 3 4 5 6 up to infinity ma'ana har zuwa ba iyaka wayannan su ake kira natural numbers sannan akwai abin da muke kira integers su kuma integers din nan nambobi ne which can be positive masu plus kenan and they can be negative masu minus misali dash dash dash ana nufin from minus infinity minus 2 minus 1 0 sannan kuma plus 1 plus 2 up to plus infinity dukkan su kuma su ake kira integers so ga wani abu da ya kamata mu lura duk lokacin da kaga integer ba a sa mata plus a gaban ta ba a sa minus ba to plus ce kamar misali a baka 2 din nan daidai take da plus 2 ko da ba sa plus ba ka san akwai plus amma abu da za mu ƙara lura kuma shine ita negative number the negative that's the minus sign must be indicated dole sai ka sa minus ɗin idan baka sa minus ɗin ba za mu ce to positive ce kawai amma shi ko positive ko baka sa plus ba kawai an san yana nan sannan abu na gaba shine mu lura cewa shi cikin integers ɗin nan duka natural numbers suna ciki so natural numbers mun ce normal counting numbers ne 1 2 3 to infinity kuma ga su a cikin integers da yako sai muka ce dai a subset ma'ana wani bangare ne na shi integers din kenan sannan kuma a ƙarƙashin su real numbers nan muna da abin da ake kira even numbers even numbers muka ce dai are divisible by 2 without any reminder idan ka ci raba su da biyu ba za ka samu saura ba su ne 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 duk wanda ka ce divide by 2 zai baka whole number babu ragowa sannan kuma muna da odd numbers duka dai karkashin real numbers su kuma muka define din su a matsayin numbobin that cannot be divided by 2 without reminder idan ka ce divide by 2 sai ya baka point something misali 1 ka ce divide by 2 0.5 ne ba whole number ba 3 divide by 2 1.5 ne ba whole number ba su duk wa'annan su ake kiran su odd numbers amma wanda za mu lura su odd numbers nan suna iya samun wani divisor apart from 2 the only thing is 2 ba za ta iya dividing din su without reminder ba so sai kuma wani kashi da ke karkashin wannan real numbers ɗin ana kiran shi prime numbers so kuma prime numbers definition yana nuna mana cewa they are numbers that are divisible by themselves only and 1 ana bobin da ba wata mai iya shiga ta raba su idan ba 1 ba ko su da kansu misali 2 ba wata namba da za ta raba 2 sai 2 din ita sai kuma 1 haka ma 3 haka ma 5 haka ma 7 11 13 17 19 da sauransu amma a under odd numbers in kun lura mun ce they are not divisible by 2 amma they are divisible by other numbers misali wannan 9 nan idan ka ce 9 divided by 3 zai baka 3 without reminder in ka ci gaba akwai 15 15 divided by 3 will give you 5 sai kuma 15 divided by 5 will give you 3 ma'ana su odd numbers they can be divisible by other numbers apart from 2 amma prime number they are divisible by themselves ne kadai sai kuma 1 so a ƙarƙashin dai real numbers ɗin ya kamata akwai abin da ke cewa rational numbers akwai kuma irrational numbers amma tattauna su a wannan matakin ba dole bane shi ya samu ka tsallake su yanzu abin da za mu gani shine za mu ga inda ake addition and subtraction of integers ma'ana da za a ba mu integers a ce mi adin ɗinsu ko mai subtracting yaya ake yi so abu na farko aka ce rule ɗin farko ga shi doka ta farko for two numbers one positive mai plus kenan and other negative ɗaya kuma mai minus find their difference sai ka ce babba minus ƙarama shine difference din duk abin da ka samu give the sign of the bigger number to the answer sai ka je ka duba me yake gaban babban number sai ka samu answer idan muna so mu fahimci wannan let us see examples misali abani minus 5 plus 9 abin zan yi kawai 1 plus 1 minus sai in ce babban minus karama 9 minus 5 zai bani 4 me yake gaban 9 da yake babban number plus sai in ce plus 4 misali abani plus 3 minus 11 abinda zan yi zan ce babban namba 11 minus karaman namba 3 zai ba ni 8 amma ita babban mai a gabanta minus sai sa minus ina so wannan shine rule of addition na integers waɗanda suke da unlike sign ɗaya plus ɗaya minus so idan mun fahimci wannan sai kuma mu zo rule number 2 rule number 2 yana cewa ne for two numbers all positive dukan suna da plus or all negative ko kuma dukan suna da minus abinda za mu yi find their sum sai mu ce ɗaya plus ɗaya and give the common sign to the answer ko menene sign din nan sai mu sa ita ma answer haka idan muna so mu fahimci wannan sai mu ce look at example let us look at examples misali a bani plus 3 plus 8 tunda dai dukkan su plus ɗin sai in ce 3 plus 8 zai bani 11 sai in ɗauko plus ɗin da suke da shi in samu ansan ita ma misali a bani minus 5 minus 7 da minus minus ne duka sai ka ce 5 plus 7 zai baka 12 kowa na da minus sai ka samu ansa ita ma minus so wannan shine so abu na gaba kuma shine multiplication and division of integers idan aka ba mu integers aka ce mai multiplying times kenan ko kuma aka ce mai division uh, shine rabawa kenan ya zami sai muka kawo rules su ma guda biyu rule na farko ya ce products ma'ana times or quotient division of like signs an baka nambobi dukansu plus plus ne ko kuma dukansu minus minus ne amma sai aka ce ɗaya times ɗaya ko kuma ɗaya plus ɗaya gives a positive result to answer dole ta zama positive in dai dukansu plus plus ne ko kuma dukansu minus minus ne an san ka sai ta zama plus kenan rule na biyu kuma ya ce idan aka baka products multiplication kenan ko quotient division kenan of oh, all like signs ɗaya plus ɗaya minus ko kuma ɗaya minus ɗaya plus ba iri ɗaya bane gives negative result a ƙarshe an san ka dole ta zama minus shine maka kawo summary din sa nan misali plus times plus is plus saboda iri ɗaya ne minus times minus is plus saboda su ma iri ɗaya ne amma in muka ce plus times minus tunda sun bambanta minus minus times plus su ma sun bambanta minus haka ma in terms of division plus divide by plus is plus minus divide by minus is plus saboda what su iri daya amma idan ka plus divide by minus plus da minus sun haɗu to minus ni answer minus divide by plus she might dai still minus ni an to idan muna so mu fahimci wannan bari mu kalli misalai shi ma akan wannan bari mu kalli misalai akan wannan misali a bani plus 2 times plus 5 abinda zan yi zan ce wannan 2 din plus ne wannan ma plus 2 sai sa plus a nan 2 times 5 kuma ya bani 10 idan da ce ina da minus 3 times minus 5 sai in ce to tun da minus minus ne duka plus 3 times 5 zai bani 15 haka ma da zan ce minus 3 divide by minus 4 shi kenan sai in ce tun da minus minus ne zai bani plus 3 divide by 4 in fact ya kamata in canza wannan in ce misali 12 divide by 4 din ya shiga sai bani 3 ba reminder misali a bani plus 20 divide by plus 4 sai in ce tun da plus plus ne an samma plus 20 divided by 4 shi kuma zai ba mu 5 wannan multiplication da division na wanda suke da sign iri ɗaya kenan so bari mu ga kuma inda sign ɗin zai bambanta misali a ce mu minus 3 times plus 2 wannan plus wannan minus dole in sa minus anan 3 times 2 ya bani 6 ko kuma a ce plus 5 divide by uh, let me say plus 15 divide by minus 3 wannan gabanta plus ne wannan minus ne an san minus 15 divided by 3 will give me 5 misali a ce mun plus 9 times minus 3 wannan plus wannan minus zai zama minus 9 times 3 zai zama 27 haka kuma da za a ce mun minus 25 divided by plus 5 sai wannan minus wannan plus answer zai zama minus 25 divided by 5 will give me 5 so wannan shine summary na wa'annan ka'idojin to aka bi su aka ƙara biyun Allah da an fahimci inda ake number system in brief za mu zo mu gan shi cikin karin bayani mai yawa a darasin mu masu zuwa a wannan lokacin ne nake so in gode ma kowa da kowa saboda lokacin da suka ɗauka suka kalli wannan koyarwa wanda ni ke abu bilal ke gabatarwa bisa tallafin ɗan uwan muhammad sani bello idan ana eh, ko da yaushe muna buƙatar addu'i daga yan uwa in akwai ƙarin bayani da ake nema ko ana da tambaya ko za a yi mana gyara ko a ba da shawara ga lambobin waya ne ga kuma email addresses nan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum